safiyar lahadi sha biyu ga watan rabi'un al'akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 31 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 23 cikin jiran kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith da al'imamu zainuddin al'arafi rahimahullah za mu tashi inda mala yake cewa bi kadhibin wa lam yakun fardan warad qultu wa qad hassana ba'da man farad wa qila ma da'fun qaribun muhtamal fihi wa ma bi kulli dha haddun hasab wa qala bana li bi im'anin nazar أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بنقر أو شذوذ شمل والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق هجية وإن يكن لا يلحق, لا يلحق فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه الكون وإن يقل لكذب أو شذا أو قوي الضعف فلم يجبر, فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء تدبه والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له يتي بكبير wannan kamar cikon magana ne a baikin da ya gabata faɗin shi da ya ce walhassanul ma'arufu makarajen waƙad ishtaharat rijaluhu bi za ka hamdun waƙalar tirmidhi ma salim mina shurubi ma'ara rawin matuhin bikadin ko ma'arawin ya mai riwayar matuhima bikadin ba a tuhume shi da ƙarya ba walam ya kun fardar kuma ba bai kaɗaitu da riwaya ba wasu sun raka shi akan riwaya a cikin wannan gabar warad hadisin bai zo ta hanya ɗaya ba ya zo ta hanya fiye da ɗaya ƙultu ni malam zairu bin raki na ce wa kad hassana ba'da manfarat amma fa tirmidhi ya kyautata wasu riwayoyi ko wasu hadisai a cikin sunan dinsa wanda kuma shi da kanshi ya yi itirafi akan cewa fard irin wanda zaka ji yace hasanun gharibun hadha hadithun hasanun gharibun yana da isnadi hasan amma kuma gharibi ne shi ɗaya ne zaka kamar sai da mana kiran kamar ka ce abin da ya ta'arifi amma aikace ya iltizami da shi to malamai sun kokarin su samu mishi mafita kala daban-daban daga cikin mafitar shine cewa ta'arifin da yayi yayi ta'arifin gama garin abinda aka yarda da shi ne amma kuma shi yana da nashi istilahin da yake amfani da shi ko kuma yayi ta'arifin hasan ne kawai hadisi hasan wanda ba a ce gari ko sahih ko na ba wanda za a tafi akan cewa hasanun kawai domin faɗan garibun ɗin tana nuna wani abu ne daban saboda akwai su da dama hadisan da suke irin waɗannan mafari din shi da kan shi ya hasana su kamar yadda malam ya ishara a nan kamar hadisin abin nan hadisin salihu maula tau'ama wanda ya zo a kan manzala sallama yana yukhallidu asabi'a yadihi fil wudu'i ko wannan hadisin duk da yake bukhari da muslim sun fitar da shi amma a yadda tirmidhi ya hassana wannan riwaya ta a salihu salihu maula tau'ama riwaya ce garibiya amma yake mata hasanun garibu duk da yake hadisin ya tabbata fi jumla amma wannan riwaya to to to haka take ire irin waɗannan suna nan da yawa a cikin sunan tirmidhi don haka shi sa malai maza ya ce wa qad hasana ba'da man fara. wa wasu kuma suka ce ma ba'afun qaribun muhtamal fi abinda ake ce ma hasan shine wanda yake da rauni kaɗan muhtamal wanda za a iya kwantena za a iya kau da kai a kansa fiye a cikin hadika sai shi malam iraki ya ce wa ma kulle kulli za haddun hasan duk waɗannan tarifa ba su tantance mai hasanin ba kaga an kuma dai magana imamu azzahabi da yake cewa na yanke tsammani daga samun tarihi lafiya na hadisi hasan shi ne ake ta dabdala an yi dabdala ba yar kankanuwa ba tun daga kan waɗannan malamai da na bayan da na bayan bayan su har zuwa kan zamanin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ya zo a cikin nukhwatul fikr shine sai yake cewa huwa al-hadith al-muttasil al-isnad yarwihi ko bi riwayati ruwatin ma'rufina bis-sidqi wad-dabt ma'a qusur dabtihim ar-rijal sahih wani larabci makamacin ya ce ma'a kusuri zaɓe an rijalis sahi wala ya kuru shazan wala mu'alla wannan wurin shi ne kawai bambanci ma'a kusuri zaɓe an rijalis sahi ya zama mutanen kirki ne masu aminci da sauransu amma in aka zo wajen lissafi ko gwada haddarsu da ƙwarin itikaninsu da sai zama a wajen itikani sun taƙaitu daga mutanen da suke martaba hadisi sahihi to shi ne alhasaru li zatihi kenan don ka lura shi khattabi wannan ya tarifi shi kuma tirmidhi ya tarifin ɗaya wanda zamu mu zo wanda aka faɗa a nan cewa ma fi ma da'afun kila ma da'afun fihi qaribun muhtamal wannan wannan yake magana magana abul faraj al abin nan abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi shine mai tarifin cewa wani abin da yake ma fi da'afun qaribun muhtamalun wa huwa al-hasan a inda ya faɗi haka a cikin littafin mawdu'at nashi a muqaddima wa qala sai ibnu salah yace ba nabi ya bayyana gare ni bi im'anin naba da na tsaya nan na tsulai bincike a hankali abinda na gane annalahu lahu kullun qad zakar cewa hadisi hasan yana da nau'i guda biyu ne kullun kowane mutum ɗaya daga cikin khattabi da al'imamu abu al'imamu abu isa tarmidi kowannen su ya ambaci kisman kulluhum qad zakar kisman kowa ya ambaci ɗaya ne wannan ya ambaci hasanun li wannan kuma ya ambaci hasanun li ghairi ko da yake ce mashi hasanun fi shawahi ko hasanun li majmu'i turki kaga kowa ya ambaci rabi ne kenan wa za da kaunahu ma ullila sannan sai khattabi ya ce to bayan haka fa sai kuma ya zama babu illa kamar yadda sahihi ma babu illa wala bi lukrin aw shurubin shumila ya zama kuma babu nakara babu shurubi waɗannan shurutun da suke game da sahihi shi ma sai an same su a cikinsa rashin nakara rashin shuduri rashin illa kamar yadda aka sani illa yake ce wata tangarda boyayya za ta iya sukan asalin ingancin isnadin sannan akwai shiruri shi kuma shi ne? ya zama ya saba wa magana amintattu irinsa nakara ita kuma ita ce zuwa da wani abu wanda yake ya saba wa abin da yake sananne a wannan makaranta to duk sai an kauce ma waɗannan tukunan sanar za ake shi da suna ana samun hadisi hasan ya zama yana da martaba kusan har guda biyar na farko akwai wannan alhassanu da zaki wanda ke hassanu ne gwangwan abin da ya rage shi kawai shine wannan bab na ruwa waɗannan hadisan irin su sun fi hadisai sai har yawa a duniya sun fi wanda za a ce sun cika inganci ɗari bisa ɗari akwai su sun fi kusan kowaɗannan hadisai saboda su ne riwaya ausatun na mafi yawan mutane a wannan martaba game da ƙarfin hadda game da karfin itikani mafi yawan mutane matsakaita ne ko mun gani ba su ƙasa da yawa ba ba su kuma shiga cikin tsabaka ta wanda suka yi suka yi bazzi suka suka ba da ka hata a cikin sahihul bukhari da muslim akwai su da yawa da yawa da yawa sai kaje ka san tarjaman mutanen zaka ji ana ce musu saduqun ne su saduqun ne su ko saduqun yahimu ko saduqun lahu awham ko saduqun yaghribu to duk kuma zaka ga bukhari da muslim sun fita da hadisin su da ka suma waɗannan idan an zo magana keke da keke hadisai ne hisan sannan martaba ta biyu ta ce hasanun wanda yake da ghairi wanda asalin shi shine irin wancan ma fihi ma ba'afun qaribun muhtamal fi wanda yake da rauni kankai muhtamal raunin da za a iya dan kauda kai a kansa shine kamar su'ul hibs ko an ana ta mudallis ko irsali ma'ana ba rauni ne wanda kawai da an gan shi wurgi za a yi da hadisin ba ba mutuki eh, wani ya sa ba riwayar da'ifin jiddan ba ne ba na kara ke matuniya ba sai kuma a samu wani irin wannan riwaya kwatankwacinta ko wadda ba ta gaza ta sosai ba ta zo da irin magana kaga an samu hanyoyi biyu kenan sai a ce to ya zama hasanun da ne matakin da ke biye da wancan akwai matakin da ke biye da wannan shine wanda sai in an samu yawaitan abin ta hanyoyi da yawa ta fuskar yadda biyun nan ba su kai su inganta shi amma an samu uku an samu hudu ko an samu biyar amma kowace kaɗaga tana da wata 'yar matsala amma haɗuwansu shawahid ne a makaranta daban-daban yana nuni zuwa ga lalle abin yana da asali ko da lafazin a yadda yake haka bai tabbata ba wannan tun ba yanzu malamai sun fara inganta hadisai ta haka ba su albani ne suka fara ba don akwai waɗanda suke zargin su malam albani da cewa su ne suke inganta hadisai ta hanyar ta tara hanyoyi al'imamul bai haƙi na daga cikin na farko farko malaman da suka share da yin wannan bayan al'imamul tirmidhi din shi kan shi sannan bayan al'imamul bai haƙi an samu imamun nawawi shi ma ya shahara da yin wannan a cikin littafansa haka hatta malaman da ake ganin su masu zafi irin su abul hasan bul qattan al fasi mai littafin bayanul wahmi wal ihab shi ma yana yin wannan sannan kuma uwa uba ibnu hajar da shi da tabaqarsa tabaqarsa shine su tun daga ka dauka bulqini shi zainuddin al-iraqi ibnu hajar nuruddin al-haythami da wannan wannan na afirka mai abin nan dinnan mai mai takhrijin na na na abin nan sharar takhrijin nan tana ah, mun ah, shi a wannan da sunan shi abin cewa wannan dan dan Afirka din nan mai tabbata Husnul Habiba dayan Zailal Nasbur Raya duka suna yin wannan to kafin kafin a zo samu kuma na bayan su suka yi su Suyuti su Sakawi har zuwa wannan zamanin da muke rayu ana hada majmu'u turuq shine zaka ji an ce hasanun fi shawahid to shine kaman mataki da uku kenan kamar irin hadisin udnani min ar rad ko hadisin ma'u zamzama ma shuribala da ire-iren su hadisi ne wanda sai da aka kani karki sannan aka ga ingancin su mataki na ƙasa da wannan shine hadisin da yake kan gaba tsakanin inganci da rauni wanda zaka ga an hassana shi da istisna'i malami dan ya ce kaza kaza kaza ka ce hasanun insha Allah ko ya ce arzu Allah ya kula bihi ba kuma ka mutu haka shi ko da a jarabawa ne akwai makin da fosi kawai mutum ya ce kaga duk inda aka ce za a dan yi wani jijjiga haka to zai iya fadawa cikin faduwa kaga ba zai haɗa kanshi da wanda ya ci 50 ba ko wanda ya ci 60 to irin waɗannan akwai su su ne mataki na ƙarshe na hakan wanda hasan wanda yake an hassana shi amma da istisna'i to shine zaka iya samun galibi ana samun bambancin magana daga malami mustahili zuwa wani malami mustahili kowa gwargwadon abin da ya bayyana ijtihadin wani ya hassana wani kuma yi kalli wani abu sai ga sai ba hasanun bane sai kalli bangaren wancan abin da sauransu kamar hadisin makaranta ran na cikin cikin zadul ma'adi na na addu'a can da da ake yi daga cikin addu'o'in shiga gida ne ko bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna da ita da ta fitowa Allah mai ne a ka ana adilla au ubal au azlima au uzlam duk wannan addu'o'in kaje ka bi isnadojin su zaka ga akwai ire-iren waɗannan maganganu a kansu. sai ga wani malamin ya tike kan cewa kyawawa ne wani kuma ya tike kan cewa ba su inganta ba sai ibn hajar yake ta yake cewa yana ganin wanda suka hassana su ko suka ce aiki da su sun kalli cewa faza'ilul a'malin to ire-iren waɗannan duk suna to waɗannan su ne kuma asalin mahallin da ba za ka iya munaza'anta wa wani malami inda ya kai malami cewa ga hukuncinsa ba tunda shi ma ishi ishi malamin zai iya yau ya ce hasanun da abin da ya bayyana gare shi a yau gobe kuma ya sake zuwa kan shi zai wani sabon bincike sai ya ce ba hasanun ba ne to ba za a zarge shi akan cewa ya yi yayi tanakudi ba sai dai in kai jahili ne ko kuma dama kana neman abin da za ka zarge shi da shi kamar yadda su sakka suke ma su mala albani Allah ya tsare mu wa sai ce wal fuqaha kulluhum yasta'milu wal ulama al jullu minhum yaqbalu yace shine kuma hadisin zaka ga wal fuqaha dukkanin malaman fiqh kulluhum gaba ɗayan su yasta'milu malaman fiqh gaba ɗayan suna yake da hadisi hasan wajen kafa hujja Wal'ulama, ulama haka nan malaman hadisi aljullu mafi yawan su daukacin su minhum yakbal daga cikin malaman hadisi aljullu wannan wata magana ce da kika yake saboda an samu dai dai malaman hadisi wanda ba su karɓar hadisi haka daga cikin su akwai Abu Hatim al-Razi Abu Hatim baya karɓar hadisi haka an tambaye shi misali game da wani mutum mai suna ah, Abdurrabbi ibn Sa'id ibn Qais al-Madini aka ce ala za ta mala mai ce game da wani ya ce hasanul hadith to ya ce aka fi hujjar hadithin shi ya ce a ƙulu lakum innahu hasanul hadith da aka dame sai ya ce inna mal hujjatu sufiyanu sufiyanu wa shu'ba shi shi hujja ne da waɗancan kawai ke hujja da ire-iren waɗancan kawai ke hujja an sha tambaye shi akan hadisi ya ce hadisi ne hasan ce za a aiki da shi ya ce ba za a aiki da shi to wannan shudubi daga gare shi tunda misali hatta Imam al-Bukhari da yake kiran tafin shi al sahih in aka je za a samu hadisin da a kamikance matakin hasanu ne suna nan da yawa cikin Bukhari da Muslim Imam Malik shi ma cikin muwaddan shi duk da baya kafa hujja da hadisi marfu'i sai tabbatacce shi ma akwai hadisi da dama a cikin muwaddan shi su ma matakin hasanu su kuma gari da haka shi saka je ya ce al don abu hatimin ya saba wa sauran malamai a wannan wajen yana daga cikin wanda suke da wannan taka tsantsan ɗin mai yawa dama yana daga cikin mutane masu tashidi a wajen jarhuwar wa wa bi aqsamin sahihi mulhaq shi hasanun zaka je ka yi ilhaqin sa wato zai riski yana riskar kashe-kashen hadisi sahihi hujjatan wajen kafa hujja wajen kafa hujja da hadisi sahihi sai dan idan an sami wato karo a cikin abin da suke bayarwa na ilmi to nan ne kuma za a zo mataki na tarjihi idan ta kai ma matakin ya zama za a raddaha da ƙarfin inganci ne to kaga nan ya dawo kafa amma dai mujarradin cewa shi hujja ne to hujja ne kamar yadda hadisi sahihi yake hujja wa in yakun la yalhaqu ko da yake bai kai shi ba a ƙarfi kaga mulhaqun bil nisbati lil hujjiyya amma la yalhaquhu fi sihha fi fi quwwati sihha ba zai ba kai gare shi ba zai riske shi ba fa in yaqul idan fa in yuqal in wani yace yuhtajju bi da'if to ai kai da kake wannan magana ai hadisi da ifi ma an ce ana hujja da shi kenan in ka ce haka to an yi hujja da hadisi da ifi kenan sai ce faƙul ka ce da su idza kana min al-mawsufi riwatuhu bi su'i hifdhin yujbahu eh ana hujja da hadisi mai rauni ne ba itlaqan ba idza kana min al-mawsuf riwatu sai in ya zama hadisin masu riwayarsa an siffanta su bi su'i hifzin da mummunan hadda yujbahu wadda za a iya karfafa ta za a iya daure ta bi kaunihi min ghairi wajhin yuzkaru ta fuskar kasancewarsa ya zo ta wata fuska ma'ana ba wai haka kawai za a yi hujja da hadisi da ifi ba to wacce magana ce cewa ma za a fulkaribin sai wani ce to an ka haka ne kenan hadisai masu rauni kawai sai a ci gaba da hujja da su sai ce ba haka ba ne za a yi hujja da shi ne na farko ya zama raunin karami shi ne misali da su'ul hibs su'ul hibs na nufin mutum ya rike abu amma bai rike shi keke da keke ba yana iya canza harafi ɗaya ko biyu kalma ɗaya ko biyu ko ya manta ko ya zo da wata bankaura to amma da ya zo ya kawo riwayar sai muka same ta kuma ta wata fuska ta wani ɗan ajinsu ya zo da kwatankwacin abin da ya kawo ko da lafazin shi ko da ma'anarsa to kaga a nan za mu amintu a kan cewa abinda muke tsoro na mummunar hadda zai faru gari shi abinda muke kan mutum ne mun san shi da da barkwanci ko da ba da labari haka ba yadda yake ba sai dai ba mu labarin cewa ga wani abu ya faru kaga farko za mu ɗan yi taka tsantsan saboda abinda muke da shi na background din irin sa ko amma sai kuma wani mutum daban kuma ya kawo mana irin wannan labarin to kaga sai mu abuta cewa to yau bai yi halin nashi yau bai yi shirman nashi yau bai samu wannan matsalar ba ina fata mun gani to su hibd na daga ciki daga gaskiya wanda ake karba wanda yake ah, hadisi mai rauni aslan amma zai kai labari saboda ya zo ta wata hanya daban sannan kuma baya ga su hibzi ana iya karban riwaya ta wadda take mukhtalif idan aka tantance ga sanda aka yi riwaya daga gare shi kafin ikhtilaf ne ko kuma koda ba a tantance ba in ya zama wannan riwaya ta zo da abin da bai saba wa ta amintattu ba haka ana iya karban mursali idan ya zo ta wata hanya wadda take ko dai mursala sahihiya ko kuma muttasila amma mai irin wannan matsalar ta riwayar su sayi hibzi ko makamance shi ko an ana ta mudallisi kuma za mu zo mu ji a can gaba a yi je mana karatu akan mursali to duk ire-iren waɗannan da suna nan kar ya zama raunin ya shafi wato rauni ne masu ƙarfi ɗin kamar bid'a wata ke mukaffira ko kuma eh, matruki wanda yake an yi watsi da shi ko wanda yake wabba da yi wa annabi ƙarya ko wanda yake fasiki a cikin ɗabi'arsa da ire-irensu ire-iren waɗannan sun su ne da afuhum layan daga amma draunin da ya shafi kaifin hadda ya shafi in kitsa'i a cikin isnadi to wannan ya da sauƙin mu'amalanta su ne ake mu'amalanta su da irin waɗannan abubuwan wa in ya kulli kadhibin aw shabba to kama ji shi in ko ya kasance saboda ƙarya ne mai riwaya makareci au ko mai riwaya wanda yake ya yi shi shi ne amintacce ya zo da riwaya eh, ta saba wa amintattu ‘yan uwansa shi ne shi shidudi ke au ya ba ko rauni ne mai yawa shi ne kuskuren shi da raunin shi ya grinjayi daidai ɗin shi da ƙarfin haddasa a matsayin mai rauni da shi flat rauni ya riga ya nufe a cikin rauni wanda za ka tuna cewa ba'ifun jiddar, ko wahin bimarra, ko wahin ko matrukun ko munkarul hadis, ko ba'ifun la tahillu riwayatu anhu kaza kaza da ire-iren waɗannan ta, kaga wannan raunin shi rauni ne cikakken rauni falam yajib falam yujba ba wannan ba a daure shi ba a ba a yi ma ba a yi mishi ƙarin ƙarfi in ma sun haɗu ire-iren sai dai su ƙara wa junan rauni kamar kamar misalin hadisin da al-Imam an-Nawawi ya magana akan shi a cikin muqaddimar eh, abin nan arba'un an-nawawiyya dinsa wannan hadisin cewa wanda ya kiyaye wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi hadisi 40 ya manzo Allah ya ce mu game da shi a taron kiyama zan cici shi ah, wannan hadisi ne duk da yawan hanyoyin shi kamar da shi kanshi Nawawi ya faɗa yace hanyoyin ba su ƙara ba junan su kuma ba sai rauni saboda tsakanin hanya ce wata take ta maturuki da ta da'ifin jiddan da ta majhuli da ta sayi ulhizu da kowa suna ƙara haɗuwa ne suna ƙara yi wa junan sarauni kamar da ka san misali abin nan aka haɗa bola da kwata da yasan kashi da kwanan nan abinci ba abin da su ƙara kansu illa mummunan material za su ƙara haɗawa wajen wanda ke raunin shi ya kai rauni ko ba za su ƙara wa juna ƙarfi ba eh. to haka ake samu irin waɗannan sai su ƙara rauni kin alataral mursala haisu usnida aw arsalu kama yaji utadada ce alataral mursala kai baka ga hadisi mursali ba haisu usnida ta yadda in aka zo da shi ta wata hanya ya zo da isnadi cikakke aw arsalu ko kuma wata hanya ita ma mursala kama yaji kama yadda ya zo a ɗaya sai gaishe ta daga sai ya ƙara ƙarfi mursal da mursal sai su ƙara sun su juna ƙarfi ko kuma mursali sahihi da musnadi wanda shi kuma yake da wata ƴar matsala sai su ƙara wa junan su ƙarfi kaga wannan shine kamar misali mutumin da ke da ciwon kai da wanda ke da ciwon kafa za su iya riƙe junan su tafi amma wanda kowa a kwance yake ba wanda zai ɗaga wani da aka mursali yana iya ɗaga junansa idan suka zo ta wata hanya da ire-iren waɗannan والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتانا يتي والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أتانا طرق طرق أخرى نحو طرق أخرى نحوها من الطرق صححه كمتن لولا أن أشق يتي والحسن المشهور حسن وانت نفرقا wanda yake matsalar shi kawai shine karancin hadda ko a wasu masu riwaya almashhur bil adala wanda mutanen shi suke da adalci wasu suke da gaskiya rawi idza atalahu turqut in aka samu wasu hanyoyi sun zo da wannan riwaya ukhra wasu hanyoyi daban nahawha irin su min turqi daga hanyoyi sahatan sai ka ce sahihi ne shine sahihul li ghairihi kamar ne laula al ashur kamar riwayar laula an shuka ala ummati da amatuhum bi siwak inda kulli salat yace ittaba'u muhammad ibn amr saboda an samu mutaba'a ga muhammad ibn amr ibn alqama daga abu salama ibn abdurrahman kenan daga sahabi abu huraira ga an samu shi mutaba'a wajen guda hudu da akan wannan isnadin duk da yake asali ya riga ya inganta bukhari da muslim sun fitar da shi ta riwayan al-a'raj daga abu huraira ɗin. kaga shi ma mutaba'a ce ga abu salama da dan abdurrahman to amma na ƙasa da shi shi wannan muhammad ibn amr ibn alqama shi ma ya samu mutaba'a akalla guda uku to da haka sai ya tashi da ya kai yanzu muhammad ibn amr ibn alqama hasanul hadisi to amma da ya samu mutaba'a har guda uku ta zo da irin riwayar sai hadisin ya ɗaukaka zuwa martabar sahihi na fata mun gare wannan tirmidhi ya fitar da asalin riwaya fartaka fartaqas sahiha jirgi, sai ya ɗaukaka ya kuma kan martaba ta ainihin hadisi sahi roba shaka ko da kashi سبحانك اللهم وبحمدك لا السلام عليكم